you wannan ita ce shaidar cewar wannan application da muke kawowa ana biyan kuɗaɗe sosai sosai a cikin su da haka yan uwa mun kawo wani sabon application domin magana ta gaskiya ana cire kuɗaɗe a ciki yanzu kamar idan kuka duba nan gurin za ku ga an tura mana plus 27.44 na USD sannan kuma a nan gurin an tura mana plus 9.26 na USD wanda aka tura mana a cikin PayPal account ɗinmu kamar yadda muka ambata muku a baya assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan application din nan mai suna my daily cash my daily cash application ne wanda har yanzu suna biyan USD a cikin sa kuma mutane da yawa sun yi amfani da my cash sun samu kuɗaɗe sosai sosai da haka shi sa muka ga ya kamata mu ƙara wayarwa da mutane kai akan shi wannan application din a kokarta a yi amfani da dama domin magana ta gaskiya suna tura kuɗaɗe sosai sosai kamar yadda muka ambata muku a baya mun yi bidiyo akan shi wannan application din so a ga wanda bai yi rijista ba za mu ajiye masa link din wannan application din a description din wannan bidiyon tare da link din bidiyon da muka yi na farko sannan kuma akwai referral code da za mu ajiye ga duk wanda ya register ya kokarta ya taimaka ya saka wannan invitation code din domin a bashi percentage mu ma a bamu domin kara mana kwarin gwiwa wajen kawo sababbin application wanda ake biya legit one da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alama kararrawa sai ka zabi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai kamar da ku gani wannan payment din an yi mana ne gashi a february 4 kenan 223 a ah, wanda a yanzu hakan shine aka tura mana jiya payment mu kenan wanda kuma a ah, wannan kuma an yi mana payment ne tun a ah, 20 January na gashi nan a nan gurin za ku ga 10 USD sannan kuma nan kuma an turo 29 wanda su ne suka mai da kudin ya koma wancan abin nan wanda shi wannan application din magana ta gaskiya ana biyan USD sosai sosai a cikinsa da aka yi sama ga ya kamata mu ƙara faɗa wa mutane cewa wannan application din ba application ne na yarwa ba kamar yadda ku gani idan kuka ɗauko kuka riga kuka ɗauko application din kai tsaye za ku zo za ku za ku yi bayan kun riga kun yi register za ku yi cike ciken duk da ya kamata akwai bidiyon da muka yi na farko so za ku je ku kalle shi sannan kuma za ku saka invitation code sannan kuma za ku ɗauki referral a naku a nan gurin gashi nan a nan gurin na kewaye so shine za ku taɓa shi idan kuka taba shi zai fitar muku da fuska kamar yadda za ku gani kamar yadda kuka gani to za ku yi kwafi din shi wannan a link din da ya suka nuna muku a nan gurin to akwai invitation code ɗinku a ciki so shine sai ku je ku fitar da shi sannan za ku iya zuwa ku taba gunda aka ce setting bayan kun taba gunda aka ce setting zai bude muku wannan fuskar kamar yadda kuke gani so a nan gurin ana buƙatar ka saka PayPal email ɗinka ne idan har kuɗin ka ya kai minimum to minimum dai cire kuɗi a cikin wannan application din shine 10 dollar idan ya kai 10 dollar so shine zaka samu ka samu damar da zaka cire su kamar yadda kuke gani yanzu muna da balance din da ya kai a 6.00 ma'ana wanda muke da shi a ciki so yan uwa yana da kyau a kokarta gaskiya yi amfani da wannan application din kamar yadda muka ambata muku application ne wanda ake samun kuɗi sosai sosai har yanzu suna biya da haka yanzu wannan shine a takaice ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gaba tadda za mu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfani baki daya in uwa idan kun ji daɗi ku daure ku mana liking a wannan bidiyon sai ku mana sharing din sa kafafen sada zumunta da kuke whatsapp facebook da sauran social media assalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba